الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu rana irin cewa ranar Juma'a domin ci gaba da gudanar da muhadara domin ci gaba da gudanar da warware shigoyi da karyarki da zalunce-zalunce wanda ɗan ikuwan suka jingina da da'awa salafiya sannan da 'yan sururiya su ma dubi a kan irin wannan kare da ke yau to yau insha Allah eh, abin da za a tattauna a kai za a yi bayani ne a kan insha Allah aljaru wa ta'adili menene jan menene kuma ta'adili za mu ji bayani saboda sun ɗauki shi ma wannan babi ɗin ana ta dandana a kan shi wanda manyan malamai irin na su shek nasu albani da sauran manyan malamai sun ɗauki wannan fanni kuma sun yi fice sosai akan wannan fanni din to amma saboda zalunci da rashin adalci maimakon a yi nagadi a yi nagadi a kan shi shi na su yi na albani a kan wani abubuwa sai ga ba a yi sai a koma shi kowa idan ya je dawo dawo madakila to saboda haka duk wannan muhadara ana ta kokarin an karanta mutane ne a nuna mutane cewa wannan mutane suna yin haka ne domin su ƙara arzika jama'a suna yin haka ne domin su canza tunanin mutane su kautar da su daga bin hanya madaidaiciya hanya da suke da alaƙa da karantarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam kenan ba duk mutumin da ya ce sunna shi a sunni ne ko salafi bane ya zama salafi za ka iya samun wani ya ce salafi ne amma kuma manhajin ba na salafi bane saboda haka za a kawo dalilai kamta a kan wannan matsala ɗin abin da ya shafi jarwa tare shin akwai jarwa tare tun daga zamanin magabata ko babu sannan shek rabi ne ƙirƙiro wannan abin ko koyaya za mu ji insha Allah muhadarar daga bakin dan uwa Ustaz Abdullahi eh, Ustaz Abdullahi Saleh Imam Shafi'i ana mai lakabi da Imam Shafi'i السلفي الأثري إن شاء الله zai gabatar da wannan muhadara muna fatan Allah ya ba shi ikon adalci da gudanar da muhadarar nan da ya kamata a littafar da lalura بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda gabatarwa ta gabata daga bakin dan uwa malam albani dangane da abin da ya shafi aljar wa ta'dil wanda wasu daga cikin masu adawa da da'awa ta salafiya masu adawa da babban malami a sheikh rabi' bin hari al-madkhali ke nuna cewa kamar shi a sheikh rabi' shine ya kirkiro wannan manhaji ko kuma ya wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi aljarhu wa ta'dil har wasu daga ciki suna neman su na tabbacewa a jarhu wa ta'dil ya riga ya yanke tun daga zamanin magabata a wannan lokaci a wannan zamani babu abu wanda yake kama da aljarhu wa ta'dil babu to akan wannan matsala shine zamu kawo fatawowi na wasu malamai na wannan zamani dangane da abin da ya shafi aljar wa ta'dil a daidai wannan zamanin da kuma shi eh, magana na ainihin wato a sheikh tabi bin hadi umair al-madkhali muga cewa shin maganganun su yayi daidai ne ko ko shine wanda yake da ra'ayin cewa aljar wa ta'dil yana eh, shi kadai ne yake da ra'ayin cewa aljar wa ta'dil yana nan ne a wannan zamanin su sauran malamin ba sa da wannan fahimtar to a nan wurin an tabbaye a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullah ake tambaye shi dangane da abin da ya shafi a tahriji na hadis da ta'adili na ainihin wato masu waito hadisai sai aka ce akwai wasu mutane wayanda suke ganin cewa ilmin rijal muhlal a winta hamin qadim cewa ilimi wanda yake ake sanin hali na rawi ko kuma hali na mazaje masu rawaito hadisi an riga an rufe shi ko kuma ya ƙare tun zamanin da sai ake tambayan shek kai fata rauna zali yaya kake ganin wannan to amsan da ya bayar sai ce la hada laysa bi sahih wannan ba daidai ne ba a ce wai ilmin jarh wa ta'dil ya riga ya yanke tun zamanin farko yake cewa bal ilmu rijal wannan fil ahari babin ilimi na sanin mazaje sannan kuma da nazari a cikin halittai ilimi ne wanda yake wanzarce sannan kuma bai guce ba ma'abuta ilimi suna ba da kulawa matukar kulawa gare shi da kuma yin muraja a cikin abin da ya shafi hadisai sannan suna ƙoƙarin bambancewa a tsakanin hadisi wanda yake ingantacce ne da hadisi wanda yake ba'ifi ne sannan yake ƙara nuna cewa mutane suna da buƙatan wannan cewa mutane suna da buƙata wurin ambatan wane da wane bal har ma za a bi cikin wasu littattafai a yi ainihin wato tafrijin innan a hadisin wannan shine fatwan wato ashir abdulaziz ibn ya nuna cewa ilmul jashi wa ta'dil har yanzu akwai ta a wannan zamanin wanda muke a ciki sannan an tambaya a ibnu ibn usaimin mai tambayan yake cewa hal sunnatul jarh wa ta'dil ma da in sunna ta jarh wa ta'dil ta riga ta mutu sannan kuma menene hukuncin raji akan mukhalif tare da rinza ido akan girmansa ko wane ne shi ne sai yake da amsa yake cewa ana akhsha an takuna hadhihi kalima haqqun urida biha batil ina jin tsoron wannan kalma ta kasance gaskiya ce wacce amma ana nufin barna ne da ita wato an zo an yi tambayar nan gaskiya ce wannan kalmar amma ana nufin barna ne da ita sai ce aljarhu wa ta'dilu lam yamut da jarhi da ta'dili bai mutu ba bal ba ma abin ne su ba ba ma su rashin lafiya ba yace jarhi da ta'dil yana nan yace ta'dil yakunu fi shuhuri inda al-qadi jarhi da ta'dil yana kasancewa wurin shaida a wurin al-qadi wannan ya nuna cewa mutane suna da buƙatuwa zuwa ga jarhi da ta'adili da daga cikin malaman waɗanda za mu zo mu kawo fatawansu sun nuni a cewa mutane matuƙar mutane na nan a wanzai a duniya to lallai aljarh wa ta'dil shi ma yana nan a tattare da su domin suna da buƙatuwa zuwa ga jarhi da ta'dili tare da kawo misalai dan haka sai ke cewa yumkin yujarrihuna al-khasma wa yuflam minhum al-bayyina za ta iya yiwa jarraha abokin husumarsu sai a nemi hujja da gare su a lokacin da suka yi tajirihin wannan abokin husumar nasu sannan yana kasancewa a cikin riwaya الجرح والتعديل سنجد سوى فالجرح والتعديل لا يزال باقيا ما دام نوع الإنسان باقيا فيما ابن العثيمين يكي سوى جرحي بتعديل بايا بوشيوا ينا تسن سوى أونجي matuƙar nau'i na mutum suna nan a wanje sai ce ma daman nau'ul insan babiyan faljar wa ta'dil babiyan matuƙar nau'i na mutane suna nan a wanje a duniya to da ta'dili shi ma yana nan tabbatacce a duniya sai dai ke cewa lakin ana akta an ya kula ƙa'il sai dai ina jin tsoron mai magana ya iya cewa inna hada insana majruh lalle wannan mutumin an jarraha shi walaysa bi majruh alhalin kuma ba ba wani ba mutumi bane wanda yake majruhi fa yattakhidha min hadhihi alfatwa wasilatan li nakri ma'ayib alkhalq sai ya rike wannan fatawan ya zamto masa tsari wurin yada aibobi na ainihin wato halittu ya rinka faɗin abin da suke ba gaskiya ba ne a tattare da wa'innan wa'inda yake jarrahawa sai ke cewa wani hada abu idza kana fi shakhsin aibin ma fa in ittabat fa in ittabat al-maslahatu aw al-haja aw al-daruratu ila bayanihi fala ba'sa bihi la ba'sa min bayanihi idan ya kasance a tattare da mutum akwai wani aibi idan har maslaha ko bukatuwa ta kai zuwa ga a bayyana wannan matsalar da take tare da shi to babu laifi domin mutum ya yi bayani dangane da haka to a gargashin wannan fatuwa da ibn al-usaimin ya bayar sai mu duba mu gani wa'inda shi a sheikh rabi'u bin hari umar al-madkhali ya jarraha aibinsu ya tantanci a ana da bukatan afto fito a yi bayanin aibinsu ko ba a da bukata maslaha ba ta hukunta hakan ba dan ya jarraha sayyid kudu da su hasanul banna da sauran wa'inda ya jarraha irin su magrawi irin su hasan abul hasan al-ma'radi ai su idan aka je aka bibiye su za a samu a tattare da su aibobi wanda suke da alaka da addini kai tsaye wanda suke da alaƙa da ƙirƙiro wasu usuli wa'inda suke za su rusa usuli na salafiya wa'inda suke za su rusa usuli na ainihin wato aljarhu wa ta'dil sannan kuma su karfafa usul ɗin da suka gina mafi girma da gaske shine a ainihin wato yin uzuri da juna su yi uzuri da ainihin wato juna sannan su yi taimakon gina a kan abin da suka yi ittifaqi a kan shi da ta'awanu fi mattafaqna alai ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذن تقائدة نجرح ولا نصحح سوى آه نصحح ولا نجرح زام جارة لكوي مو أما بزام جرحي بقوة با تدئر وإنن akwai maslaha akwai bukatuwa wurin bayyanar da sunansu saboda kada mutane su ruɗu da abubuwan da suke ainihin wasu faɗi har a rutu da su a ɗauka abin da suke faɗi suna kan daidai sannan kuma a sheikh abdul muhsin al shi ma an tambaye ake ce mai hal ilmin hal ilm al-jarh wa at-ta'dil inqata'a wa zala wa annahu la yahtaju ilayhi fi rijal hada cewa shin ilimin jarhi da ta'dili ya yanke sannan kuma ya wuce? sannan kuma ba a buƙatuwa zuwa gare shi zuwa ga mazaje mutane malamai waɗanda suke a wannan akar a wannan zamanin فيه سوى الجرح والتعديل فيما يتعلق بالنسبة للسابقين والذين يترتب على جرحه وتعديله ثبوت الأحاديث أو عدم ثبوتها الموجودون والمتأخرون ليس عندهم شيء يأتون به إلا ما أتى به السابقون yake سوى جرح لتعديل كتن أبن ديكي da دواء لسنة alaƙa لأبن ديكي زمتوا gabata إذا أجرحاكم ko kuma a yi ta'adilin tabbatuwan hadisi ko tabbatuwan mutum to wannan malamai sun riga sun rubuta shi sun dawwana shi a cikin littattafai sai dai mu a wannan lokaci za mu je mu duba littattafai ne fulanun jarrahahu fulanun fulanun wasaqahu fulanun sai mu yi amfani da shi mu fitar da hadisi sai ke cewa amma bin nisbati li hadha zaman amma dangane da wannan zamani فالتعديل والتجريح موجود في المحاكم da ainihin wato ta'adili da tajrihi dukkanin shi abu ne wanda ake samu a cikin kotuna inda shuhud yayin shaida indama na ala shakhsin bi anna alayhi kaza lokacin da ake yin shaida akan mutum kan cewa wani a tattare da shi akwai wani abu fa innal mudda alaihi? wanda ake yin kira a kansa wanda ake awan cewa ya aikata laifi ana jarraha shi ne ai zai yi kokarin shi kuma ya jarraha waɗanda suke shaida sai ba da mummunan shaida a kan shi domin ya kubutar da kansa Na haka a wannan lokacin ana karfan shaida ne na waɗanda suke adilai wanda suke amintattu wannan ya nuna cewa jarhi da ta'adili yana nan wannan shine magana na uku magana na Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbas wanda dukkaninsu idan muka bibiya za mu ga cewa ya yi daidai da bayanin maganar ibn baz da ainihin wato maganar ibn al-usaimin sannan yake cewa wa kadhalika aidan fil nas ya yahsulu min humul iblal haka nan dangane da abin da ya shafi mutane wanda ake samun batarwa daga gare su wa yahsulu min humul ifsad haka nan duk barnatarwa yana tabbatuwa daga gare su sai ce wannan yubayyanu halahum hatta yahdaru ana ainihin wato bayanin halayensu har mutane su zamto sun yi takatsantsan dangane da halayen wa'innan dinnan kun kenan jargi da ta'adili kaɗai ba wai ya taƙaita bare a cikin ainihin wato ruwa wanda suke ruwaito hadisi mutumin da ya kasance dan bid'a ne za a jarraha shi za a faɗa za a yi bayanin halinsa idan halinsa mai kyau ne za a yi bayani idan mummunan hali ne naki za a yi bayani wannan mummunan halin naki an jarra shi da haka wannan shine magana na ainihin wato abdul muhsin al-abbad al-bada sannan kuma an tambaye a sheikh an tambaye a sheikh muhammad bin umar bazmul dangane da cewa shin da ta'adili yana nan har yanzu tabbatacce a wannan zamanin ake ce mai hal babu jarri wa ta'adili يختص بعلم الرواية فقط وأن هذا الباب قد أغلق سوى باب نجره لتعديله يأتي فانتني لعلم الروايات كدي sannan kuma wannan ƙofa na jarhu da ta'adili an riga an rufe shi an daina yin darbu da ta'adili a wannan zamanin sai bayan ya yi godiya da Allah ya yi talati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa lallai ilimi na jarhi da ta'adili da magana dangane da jarhu da ta'adili ba a kulle shi ba har zuwa ga tashin alkiyama matukar akwai musulunci sai ce me yasa sai ce ina faɗi باب الشهادات في القضاء والخصومات والمنازعات يقوم على أساس الجرح والتعديل بادي نباية تسيدة ولن هكونتي da husuma da munaza'a yana tsayuwa ne akan tushe na jarhi da ta'adili na an jarraha wani ko an addala wani sai sai fa qala ma hunaka niza'u fa hunaka duk yadda ya kasance akwai ainihin wato sabani to dole akwai hukumomi dole akwai kotu sannan dole akwai hukunce hukunce hukunci wanda za a yanki to idan ya kasance kuma akwai hukunci dole akwai tebu, su kuma tebu, dole ya kasance an aminin wato an tsarkake su an addala su ko ko an jarraha su don haka wanda ya zo ba da shaida zai iya kasance an addala shi adili ne wanda zai bayar da shaida wanda zai bayar da shaida zai iya kasancewa kuma makaryaci ne an jarraha shi don haka a nan wurin yake kawo misali yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi yake cewa a cikin aya alqur'ani ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dhawa minkum sai kafa hujja yace a ainihin wato mahallu shahid a wurin shine Allah subhanahu wata'ala ya alakanta shi ya alakanta wannan hukuncin zartar wannan hukuncin da mutane biyu waɗanda suke ma'abota adalci daga cikin wannan ya nuna cewa idan za a yi hukuncin dole zai kasance akwai waɗanda suke adilai ne wanda za a yi hukuncin a tare da shi to wannan ma'anar wannan ayar ya nuna mana cewa babu makawa akwai jarhi da ta'adili domin a bambance a tsakanin ma'abuta adalci da waɗanda kuma ba sa da adalci a ainihin wato su ya ci gaba da kawo bayani da dama sai ke cewa hakanan ma a babi na neman ilimi akwai zargi da ta'adili ya ce matuƙar za a ci gaba da neman ilimi a duniya to lallai jarhuwar ta'adili zai ci gaba da tabbata a duniya yake cewa na daga cikin magabata wanda ya kasance idan suna tambaya kan mutum domin suna so su je wai zuwa hadisi daga wurinsa sai ce sai a rinka tunanin cewa mutane su rinka tunanin ko dai wani da yake tambaya dangane da wancan malam ko dai zai aura masa da mata ne shi yasa yake yawaita wannan tambayar yace cewa qala ahadu salaf kanu idza aradu an yasma'u al-haditha min shakhs sa'alu anhu hatta yadhunna an-nasu annahum yuridu an yi zaune zawujuhu cewa idan suna so su saurari hadisi daga wani mutum sai su rinka tambaya dangane da wannan mutum har sai mutane suna tsammanin cewa shin wane za su aura mai da mata ne ko koya saboda tambayar da suke so su yi to a nan wurin hatta wurin aure wa'inda suke cewa ba a yin jari da ta'adili a wannan zamani su kansu suna yi saboda ana iya zuwa a tambaye su malam wane ko malam wane dan Allah ne zaka ce dangane da wane saboda wane ya zo yana neman aure a gidanmu yana neman kanwata ko yayata ko wata a gidanmu to an ce in zo in tambaye ka a wannan wurin ne zai ce zai yi ka adilin mutum kuma zai iya tasirin zai iya cewa wane mutumin kirki ne mai riko ne da addini ne san sunna ne yana yin sallah kan lokaci yana kaza yana kaza ya addala shi zai ce a'a wane mutumin banza ne kar ku ba shi ku yana shaye-shaye yana yin kaza yana aikata kaza me yi kenan ya yi jarraha to a ke kenan ana yin jarwar ta'adidin an gane to a nan wannan babin kenan sannan muhammadu ibn sirin yake cewa inna hadha al-ilma dinu fanzuru amman ta'khuduna dinakum lallai wannan addinin a lallai wannan ilimin addini ne to lalle ku tsaya ku lura da kyau daga wane ne za ku karɓi wannan addinin kun ga wannan wannan bayani dai yana da buƙatar cewa wane adali ne wane kuma majruhi ne mu je mu duba mu gani magabatan mu kafin su aika yaran su je su koya ilimi ba sa lura da hali da ɗabi'a da tarbiyya na malamin da za su aika yaran su su je su koya ilimi za su ga cewa ya yanayin zaman malam wani ya yanayin maganganunsa ya yanayin ɗabi'unsa ya yanayin mu'amalarsa da mutane sa'an nan sai su ɗauki ɗansu sai su tura shi ya je koya ilimi a wannan wurin sai sun fara koya ‘ya'yansu ainihin wato ladabi na daga cikin magabata akwai wanda ya ce sai da na je na koya ladabi na tsawon shekara ashirin kana na je na shiga cikin ilimi ina koya to iyayen shi sun wattaka wannan malamin da ya je ko neman adabi wurin sa ne ko ko sun jarraha shi kaga san addala shi ne da shine malamin ya ci gaba da kawowa yace haka nan a babi na likitanci malamai suna ba da nasi suna nasanta cewa idan har likita ya zo ya yi bayani likita wanda yake musulmi amintacce ya yi bayani dangane da rashin lafiyan wani ana an san bayanin يا كربا يا أي توتي أي توتي كن سكينا كم عم أما إذا أنت بنتي بقى من كتبي بني بفا بزا كربا بقى أن جر هاي كلام علم الجر الجر والتعديل ينال هل جدوا جوان من زمان سنا أبن زيد عرب مشيني الشيخ العلامة المحدث الشيخ الألباني yana daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamanin wa'inda suke masana hadisi sannan kowa ya san ya san wane ne jagora ne a ainihin wato salafiya to shi da kanshi ya sai da shekh rabi da cewa shi ne wanda yake rike da tuta na ainihin wato aljarbi wa ta'dil hamilu liwa aljarbi wa ta'dil shi ne yake rike da tuta na jarbi wa ta'dil to yanzu makaddara idan albani da yadda cewa jar'u wa ta'dil yana nan wanda ba har lokacin nan har wannan zamanin zai sufaita wani da cewa shi ne yake rike da tutar kaga ba zai sufaita ba daga wannan ya nuna cewa jar'u wa ta'dil ilimin yana nan kawo zuwa ga wannan lokacin wannan shine kaɗan daga cikin fatawoyin wa'annan malaman to yanzu zamu waiwaya sai mutum mai Sheikh Rabi' bin Hadi Umar al-Madkhali ya faɗi dangane da wannan mawkifi lokacin da aka tambaye lokacin da aka tambaye shi cewa sashin ma'abuta ilimi لقد ذكر بعض العلماء أن علم الجرح والتعديل كان خاصا بزمن الرواة لكن الآن عام 1420 ليس هناك شيئا اسمه الجرح والتعديل فما هو الصواب في ذلك ساشا ما أبو تائل sashen sashen malamai sun ce ilimin jar'uwar ta'dil ya kasance keɓantacce ne da zamanin ruwaya zamanin ruwaito hadisai sai dai a wannan zamani shekara ta dubu ɗaya da hudu da ishirin babu wani abin da ya kama da wani sunan shi wai aljarhuwar ta'adil menene gaskiya a cikin wannan sai ya yake cewa hada wallahi min al-mahajil wal muhtakat al-mufsiyat wani yana daga cikin ainihin wato wasanni wanda suke sanya mutum dariya ma mai sa kuka ta za a faɗi karin wa'innan maganar lamma ta kasara albida ويذكر الإلحاد ويذكر العلمانيون والشيوعيون والروافد والصوفية والأحزاب الضالة يعند بدؤون سن يوى إلحادي يا يوى علمانيون سن يويتا ينكم لسنتي سن يويتا haka nan yan shi'a da sufaye da ƙungiyoyi wayanda suke fatattu sun yawaita a wannan lokacin sai a ce babu jarhuwar ta'adi sai a saki wannan ragaman a hannun mutane su sake su sake su wala suna farin ciki babu wanda zai ce a gyara an yi kuskure babu wanda zai gyara idan an yi kuskure wannan yana daga cikin tozartarwa da kuma rashin fiqihu a cikin addini Allah subhanahu wata'ala yake cewa fasalafu allafu kutuban fil aqaid magabata sun wallafa littattafai a cikin aqida suna yin naƙari ga ahlul bid'i wa dalal da ma'abuta bid'a da kuma fata sun kiraye wayannan littattafan da suna wanda yake ɗaiɗaiku na raddi ga wayannan ɗaiɗaikun mutane sannan da raddi ga wasu ƙungiyoyi sannan sai ake cewa yake cewa a wannan munasabar shine zai kawo magana ya ce ilmul jarhi wa ta'dil imamul hakim Allah ya masa rahama yana cewa a cikin littafin sa ma'rifatu ulumil hadith yace ilmul jarh wa ta'dil ilimi ne wa inda ke ilimi guda biyu ilmul jarh wa ta'dil ilman yace ilmul jarh huwa ilmul mustaqil ilimi na jarhi ilimi ne wanda yake mai zaman kanshi mai cin gashin kansa wannan magana yana yin raddi da manhaji na muwazana kamar yadda aka yi bayanin muwazana a jiya a ce jarhi kadai ilimi ne mai zaman kansa faɗin wannan ma kadai ya yi rage ga manhaji na muwazana saboda za a samu daga cikin malamai sun wallafa littattafai ne wanda yake bayani akan jarhu kadai babu ta'adili akwai littafin addu'afa na al-Imam al-Bukhari akwai littafi na ainihin wato addu'afa wal matrukin na al-Imam an-Nasa'i ya wallafa shi ne akan mutane wa'inda suke majruhai wa'inda suke an jarraha su kadai ba tare da an yi muwazana na ayyukansu ba to kun ga wannan ya yi iqbalin ainihin wato manhaji na ainihin wato muwazana sannan ga an wallafa ilimi na ta'adili? shi ma ilimi ne wanda yake mai zaman kanshi mai cin gashin kanshi wanda malamai su ma sun wallafa littattafai wanda yake magana a kan sifat kamar attikat na al-imam al-ajali da attikat na ainihin wato ibn hibban idan haka wannan ya nuni akan cewa ana yin ta'adili sannan kuma ana jarrahawa sai ya ci da cewa idan kana salafu يؤمنون بأن الجرح والتعديل علمان مستقلان فكيف تأتي الموازنات إذا هذا السلف ما قبلتها sun amince cewa da jar'u da ta'adil ilimi ne wa inda suke guda biyu masu cin gashin kansu to ta ina ne muwazana zai zo kaga wannan batawa ne kawai kai tsaye ga manhajul muwazana da imam tirmidhi ya ambata a cikin kitabul ilal yake cewa هذا العلم الناس استنكروا على علماء al الجرح في wannan ilimi na jarhi mutane da yawa sun yi inkarinsa suna kyamatarsa ga malaman hadisi sai ke cewa qad jarraha fulan wa fulan hakika wani ya jarraha wani wani ya jarraha yani ma'badul juhani wani ya jarraha ainihin wato ma'badul juhani sannan wani ya jarraha jabirul ju'fi wa'annan me yasa imamu imamu tirmidhi ya fara da su ya fara da su ne saboda su ma'abuta bid'a ne ya fara ne saboda ya fara warware bid'a ba wai dan su masu ruwaitowa bane saboda wanda yake dan bid'a baya kasancewa mai ruwaito hadisi mala ya gaba da cewa allafa salaf fi raji ala ahli bid'a kama qulna magabata sun wallafa littattafai domin yin raji ga ma'abota bid'a kamar yadda muka ambata ولم يخصص الجرح والتعديل بالرواة بس كيف أنت جرحي لتعديلي به بما تروى يا كدي مبتدئ ليس من أهل الحديث أبدا Nan bid'a ba kasancewa daga cikin ahlul hadith mu'tadili jahili mubdi duk wa'annan ba sa kasancewa da cikin ahlul hadith ba ma sa da alaka da ainihin wato ruwaito hadith to me yasa za ka ga an ce wane mubtadi ne an jarraha shi to dan haka ta ina ne za a fara magana cewa an kulla kufa ta jarbi da ta'abiri kaga wannan magana ce wanda yake ba daidai bane ba daga wannan shine abin da Sheikh Rabi' ibn Hadi Umar al-Madkhali ya ambata yanzu masu saurare muna so su auna ne a tsakanin maganar Sheikh Rabi' da kuma maganganun wa'incan malaman da muka ambata su Ibn Baz da ainihin wato Ibn Usaimin da Umar Bazmul da sauran malaman da muka ambato su menene bambanci a tsakani menene dalilin da ya sa shi shekh rari ɗin shi kaɗai ake fara, sai a ce shi ne ya aikata kaza saboda shi ne ya ƙwaƙulo ayyukansu shi ne ya gano su ya fahimci cewa inda ya fahimci ainihin wato inda suka dosa sana a cikin wannan littafi ne da ake tattaunawa har wa yau a mai littafi ya yi magana inda yake cewa yana faɗin sifa na cewa wai shi yana daga cikin siffofin 'yan madafila cewa za ka same su ba sa yin tsantseni ga dukkanin daga jifan mai yin abokin kusumansu da tuhuma na zagin annabawa da kira zuwa ga wahdatul adiyan da zagin sahabbai da kuma kafirta ainihin wato almujtama da wasan wa'annan daga cikin tuhumomi wa'anda suke munana a nan wurin ga nassin yake cewa fatajiduhum la yatawarra'una min rami khusumihim bi tuhmati sabbil anbiya' والدعوة إلى وحدة الأديان وسد الصحابة وتكفير المجتمع وغير ذلك من التهم الشنيعة التي لا يقصدها مؤمن وإن خالفته العبارة دعك نعم خصومهم بتهمة سب الأنبياء فأنا أولا idan muka saurari wannan da kyau wane ne ake kokarin a kare na'am amma sai ba a ambaci sunanci ba sai aka kawo cewa su 'yan salafiya ba sa yin takatsantsan wurin jifan abokin ainihin wato kusumansu da tuhuma na zagin annabawa da ainihin wato kira zuwa ga wahdatul adiyan da zagin sahabbai da kuma kafirta mujtama sai ba a ambaci sunan ba sai aka saki abin a haka to duk mai saurare zai tsammani ya ce wa'annan tukila sun yi rashin adalci wanda ba su san an kawo nassin abin a ba su bibiyi asalin nassin abin ba cewa ba a yin ne, sannan suna cewa ba a hamlul mujmal alal mufassal cewa ba a yin hamlul magana idan malami ya magana daga cikin malaman su suke nufi ba a ɗaukan maganar shi mujmali a kan mufassal ne Sheikh Rabi kuma abin da zai ba ku mamaki shine da suke cewa Sheikh Rabi baya wannan abin wallahi Sheikh Rabi yi magana mai tsawo wanda ya yi raddin maganar hamlul mujmal alal mufassal ya kawo nusus da ainihin wato hadisai da ayoyi da asarai wallahi maimakon su je su ɗauki wa'innan abin da ya kawo su warware akan cewa ah, Sheikh dabi abin da ya kawo na hadisi kaza ba daidai bane ba na hadisi kaza ba daidai bane ba na asali kaza ba daidai bane ba sai dai a ce ai ainihin wato Sheikh dabi baya hamdul mujmal ala al-mufassal sai a saki abin haka kawai a yi shiru saboda wata barna da ake so a kawo domin idan aka ce za a rike wannan ana amfani da shi kai tsaye ga kowa abin zai zamto babu mai kowa zai iya kasancewa masumi kenan saboda idan ka yi magana a yanzu ka je ka faɗi magana da ta saba ma ta farko za a ce za a baka uzuri ai bayanin maganar nan ta yi bayanin shi na farko bayanin nan da ya na biyu shi ne ya yi bayanin magana na farko wannan ya nuna cewa ba a kuskure kenan an kore kuskure kowa zai iya kasance kowa ya dawo annabi shi ne rabi yake cewa dukkanin wanda yake karanta littattafai na aƙida da littattafai na jarhu da ta'dil zai ga cewa malamai magabata suna ambatan abin da ya shafi aljarhu wa ta'dil sannan kuma suna hamlin maganar mutum ne idan ya yi magana da shi a lokacin ba wani maganar hamlul mujmal alal mufassal cewa wannan ka'ida ta fara ne daga ainihin wato abdullahi azzam akan yana kokarin bayar da kariya da sayyid kutub lokacin da yake yin raddi ga ainihin wato albani lokacin da albani ya sarraha cewa sayyid kutub yana da aqida na ainihin wato wahdatul adiyan sai yake cewa kokarin yin raddi da albani sai yake nuna maganar hamdul mujmal ala mufassal sa'annan hasanul abul hasan al-ma'radi yazo ainihin wato ya bi shi ya ci gaba da kokarin bayar da kariya ga sayyid kutub akan wa'annan sannan aka assasa wannan ka'ida ta hamlul mujmal alal mufassal Sheikh Rabi yake cewa ya tiranto daga littattafan magabata da dama wanda suke nuni akan cewa maganan wa'inda suke wanda yake masuni shine ake yin tawili idan aka faɗi yake cewa na daga cikin abin da ya tiranto shine abin da al-Imam Shawkani yake faɗi yake cewa وقد أجمع المسلمون أن أن آه، أنه لا يؤول إلا إلا كلام المعصوم باء ينتاب المسلمي سن إجماع أكنت وباء ينتاوي لفاتي مجنى نائل وتوين ذلك معصومي باء ينزلني سن واي عند محمد صلى الله عليه وسلم حكم أن باوا سنة ما بدي سكي سوى سنة تفهجة تسي إذا وجد لأهل من أهل السنة كلاما أو وجد لأهل من أهل السنة كلام مجمل وكلام مفصل فالذي ينبغي إحسان الظن به wasu daga cikin masu magana da hamdul mujmal ala mufassal wanda suke kafa hujja da shi sai suke cewa idan aka samu wata magana wacce tana iya ɗaukar magana mujmali daga wurin wani ahlus sunna da kuma sa'an nan aka samu magana wacce take mufassal daga wurinsa to abin da yake kamata shine a kyautata masa zato saboda fadin Umar radiyallahu anhu yake cewa wala tahunanna wala tahunanna bi kalimatin kharajat min akhika almu'min illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala karka kuskura kai zato ga wani kalma wacce ta fito daga dan uwanka mu'mini face alkhairi matukar kana da daman ka sama ma wannan kalmar da ya furta wata mahanga na ainihin wato alkhairi shine Sheikh Rabi yake cewa wannan magana da suka nasabta ta zuwa ga Umar al'allama ibn kafir bai fitar da isnadi ba wacce ta kai isnadin wannan magana zuwa ga uba radiyallahu anhu sannan na biyu ya yi nuni zuwa ga ainihin wato rashin ingancin hadisin rashin ingancin asalin ta hanyar sigan da ya amfani da shi na tamrid cewa rawaina sai shiru yace to da wannan da kuma sa'annan sauran dalilai wannan ya nuni akan bakin kafa hujja da wannan wannan asari da aka ce ainihin wato Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa sai ke cewa abin da ya tabbata daga Umar shine faɗinsa cewa inna unatan yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle wasu mutane ana kama su da wahayi ne a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi laifi sai ainihin wato alqur'ani ya sauka a kama shi da wannan laifin sai ke cewa wa innal wahya qad inqata a yanzu kuma wahayi ya riga ya yanke saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rusu dan haka wahayi ya yanke yace wa inna ma na'khudhukum al'an bima zahara lana min a'malikum kawai yanzu za mu kama ku ne da abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku faman azhara lana khairan aminna duk wanda ya bayyana mana da alkhairi to za mu amintar da shi wa qarrabnahu kuma mu kusanto da shi sai ce walaita ilaina min sariratihi shay ba mu da wata bukata zuwa ga abin da ya shafi zuciyarsa me ya ɓoye a cikin zuciyarsa ba ma da bukata sai ce Allahu yuhasibuhu fi sarirati Allah shi ne zai masa hisabin abin da ya shafi zuciyarsa sai ce wa an awhara lana su'an lam nu'amminhu duk wanda ya bayyanar mana da mummunan abu to ba za mu amintar da shi ba wa lam nusaddiquhu ba za mu gaggata shi ba za mu gaggata shi ba wa in qala inna sariratahu hasana ko da ya ce shi zuciya shi abu mai kyau ne ba ya fata wata kalma sai ce ni fa a zuciyata fa ba haka nake nufi ba kun ji abin da Umar yi magana a kai nan ina maganar hamdul mujmal ala mufassal akwai ta babu sana annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi a hadisi yake cewa innakum taqtasimuna ilayya ولعل an yakuna يكون bi بحجته من بعض yace lallai ku kuna kawo kusuma kuna kawo ƙara zuwa gare ni wala Allah ta yanku ya fi zagin iya zance ya fi iya bayani ni kuma sai na mai hukunci da abin da ya yi bayani zuwa gare ni saboda me yasa annabi sallallahu alaihi zai yi hukunci zuwa gare ni? saboda abin da ya bayyanar masa da shi kenan an gane da ƙarshen hadisi annabi sallallahu alaihi ce duk wanda na yi hukunci na masa hukunci da wani abu haƙƙi na wani dan uwansa to ya sani cewa wani yanki ne ya ansa na wuta to a nan wurin ina maganar hamlul mujmal alal mufassal sannan kuma shekul islam ibn taymiya ya faɗi a cikin darul aqli wal naql yake cewa hanya ta magabata da malamai cewa annahum yura'una al ma'ani sahiha su kawai suna kiyaye ma'anoni ne wanda suke ingantattu lafiyayyu al ma'luma wa'inda suke sanannu da shari'i wal akal wanda suke sanannu da shari'a da kuma hankali wa yura'una aiban al alfaz shar'iyya sannan suna kiyaye lafuzza ne wa'inda suke menene shar'iyya na shari'a fa yu'abbiruna biha ma wajadu ila zalika sabila sai su fassara da shi zuwa ga abin da suka samu hanya zuwa ga haka wa man takallama bima fihi ma'ana batil duk wanda ya yi magana da abin da yake a cikinsa akwai ma'ana batacce to bi khilafil kitabi wa sunna sabanin littafi alqur'ani da sunna raddu alaihi to magabata suna masa rafi ne sai ke cewa ban takallama bi lafzin mubtadi duk wanda ya yi magana da lafazi na ainihin wato bid'a yahtamilu haqqan wa batilan yana iya daukan gaskiya da kuma ƙarya sai ce na sabubi ila bid'a aiban suna jingina shi ne zuwa ga bid'a bid'a wa qalu sai su ce innama qabala bid'atin bi bid'a ai ya fuskantar da bid'a ne da bid'a a wannan magana da ibnu taymiya ina magana hamdul mujmal ala mufassal to so abinda ba su gane ba shine idan aka ce wane ya faɗi wata kalma wacce take kalmar nan kafirci ne ko kalmar nan bid'a ce ko kalmar nan bai dace ba ya faɗi dan an daga murya ko dan an masa rabbi an ce ya gyara abin da ya faɗi to a wannan lokacin wannan abin ne ba su so a faɗi sai dai a ce a'a mai uzuri mana ai wani a kalle shi mana ai ba zai faɗa haka ba to ba abin da zai ba ku mamaki sai ainihin wato abin da ya faru da ainihin wato Sheikh Al-Allama Ibn Al-Utaimin Ibn Al-Utaimin ya taba faɗi cewa akan ma'iyya na Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah ma'ana bi zati lalle Allah yana tare da mu da zatin kowa ya san wane ne Ibn al babban malami ne wanda yake da girman daraja mai tsantseni mai yawan ilimi to amma duk da haka sai da Sheikh Hamud At-Tuwaijin rahimahullah yema Ibn al-Utaymin duk da cewa ibnu bayan ya faɗi maganan nan a wannan lokacin ya yi bayanin ya yi ƙoƙarin nuna cewa ga abin da yake nufi da cewa inna allaha ma'ana bi zati duk da wannan bayanin to hamud at-tuwaijiri bai ainihin wato dakata ba sai da ya yi ma ibn na naƙadi ya nuna cewa ya sun saurara ko sun karanta daga wani dan uwa wanda yake al-mu'afir cewa wai Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu ne da zatinsa amma kuma babu wanda ya san kaifiyar ya yake kuma sannan Allah yana nan yana nan tabbatacce akan al'arshinsa a sama sai ce babu makawa wannan fahimta ne wanda yake batacce wanda yake tsaka ne a cikin wannan fahimtar bayan ya faɗi wannan maganar Hamud at-Tuwaijiri sannan Allama Ibn Baz ya karfafa shi ya nuna cewa abin da ya faɗi na kuskuren ainihin wato ibn usaimin yana kan daidai shi ma ya faɗa haka ne abin mamaki shine daga ƙarshe Sako ya isa zuwa ga ainihin wato ibn usaimin na daga cikin abin da hamud a ya faɗi shine cewa faɗin cewa Allah yana tare da mu da zatinsa yastalzimul hulul yana lizanta cewa hulul ƙida ta hululi cewa ai Allah yana saukowa jikin halittanta to shi kuma ibn usaimin bayan ya sakon nan ya riske shi ya gani sannan ya zo ya yabo ga Allah ya gode masa sannan ya tabbatar da abin da Hamud a Suwaijiri ya faɗi wannan ibn al-usaimin kenan ya faɗa wannan kalmar sannan kuma aka yi masa wannan naƙarin ina maganin hamdul mujmal alal mufassal a nan wurin kun ga babu wani anan wanda ya ce da ibnu baz da tuwaijiri babu wanda ya ce ai shekh utaimin ne ai ba zai faɗa haka ba ai a mai a maganar kuskurima duk da magashi ya kawo bayanai a gata ya nuna ga abin da yake nufi me ba wai faɗin ba ba wai bayanin ba ai an faɗi yace al-alfazul mujmala al-mubhama yustaftaru minha ko yustaftaru an ma'anaha lafza inda suke dunkulallu wai gaske a dace ana neman ma'anarta ana neman mutum ya fassara me yake nufi idan ya ce ga abin da ake nufi sai a ce to ka canza da wannan lafazin ka yi amfani da lafazi na shari'a kenan ana amfani da lafazi na shari'a kenan ba laifi ba ne ba idan har an gyara maka abin da ka furta na kuskure na shari'a to yanzu a nan wurin ba hamud a tuwajiri ba ne yama shekh usaimin wannan nagari an ji bakin wani daga cikinsu ya kunto wannan magana cewa ai hamud al-fajiri ya cika zaki ya yi kaza ya yi rashin kunya ya raina malamai bai tsale kowa ba to da da da da shekh rabi ne ba za a yi shiru da wannan magana ba za a yi ba shi yasa ibn al-qayyim yake fadi a cikin al-kafiyatu shafiya yake cewa fa alayka bit tafsir wa tamyiz fal itlaq wal ijmal dun bayani قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان cewa kalizance yin tafsir a wurin maganarta da yin tamizi bambancewa domin sakin magana da dunkule ta ba tare da yin bayani ba to hakika ya bata wannan al'umma ya bata waɗannan mutane sannan kuma ya ya hukuntar da kwakwale da ara a kowane zamani da haka ana bukata ga kowa in zai yi magana ya yi ainihin wato amfani da alfaz a shari'a kamar yadda ibnu tayyiya ya faɗi a cikin dar'ul aqli wan naqal dan haka yana da muhimmanci to anan wurin hamdul mujmal al mufassal ka'ida ce wacce aka kawo domin a tunkuɗe gyara gyara farna sannan kuma a tabbatar da ainihin wato ikhwananci cewa sashen ba su taimaka wa sashe kan abin da suka yi ittifaqi sannan sashe su yi uzuri ga sashe akan abin da suka samu saɓani kan shi in ba haka ba me yi dalili da zai sa a ce kayi kuskure dangane da abin da ya shafi aƙida dan an fito an yi bayani sai ake daga ina ka fito a nan wurin sai a ce malamai ake yi wa raji suwaye malaman da ake yi wa raji abin da aka faɗa sun aikata kage aka musu to bambancin shekh rabi da kuma su kenan wa'annan ya sai dai kaji sun ce Sheikh Rabi ya ce kaza amma ba za su ce ga littafin da ya faɗi ba kamar yadda Sheikh ya saba faɗi har yau yana maimaitawa ba wannan da ya kamata a zo ana yi ba kamata ya ce sun ɗauko littafin Sheikh Rabi sai su rinka jan layi ce ga nan wurin Sheikh Rabi ya halafa wa ainihin wasu salaf ya halafa wa malaman sunna sai su ja layi su yi kamar yadda shekar rabi in zai kawo kuskure na abul hasan al-ma'radi ko Marawi, ko sayyid kutub ko abin da ya shafi su a su banna ko kuma yusuf al-qardawi za ka ga ya kafa hujja da littafin ko kuma ya ce ga shi na a kaset ɗin su wuri kaza ga inda suka faɗi to su me yasa ba sa wa shekar rabi wannan adalci iyayya ne da dilli a cikin zuciya to wannan shi ma abu ne wani dubawa in har suna so a saurare shi sai su ɗauko littattafan shi in ba littattafan shi sai su yi su ɗauko kasukan shi da shi shek da ɗin ya yi sai su zo su warware sannan kuma har yau malamin nan yana nan a raye sannan kuma akwai malamai a duniya har yanzu babu wani malamin da aka samu ya bar da aki ya ce wani ɗan bida ne sai su ne wanda za su zo su jarra haji da wani dalili na samu maka rufe kuka tawa na fauzan kan madar ila da aka tambaye shi ya kamata a sa audio din jama'a su jinde ko zan yi faɗa akwai madar ila ko masu kirkirar karya ne zai ka yi shari'a akan wannan zai karfi الله جل وعلا نطلب شيخنا الفاضل التنبيه على امر ما قد انتشر الان كثيرا بين العلماء انا وهو نفس بعض العلماء Obrigado. gama nuna falalan malamai wanda a cikin bayaninsa za a fahimci cewa ya ɗauki Sheikh Rabi a matsayin malami tunda an tambaye shi ne akan Sheikh Muhammad Amanul Jami da kuma ainihin wato Rabi'ul Madkhali kan cewa me zai faɗi dangane da masu cewa aljaniya da kuma madakhila yi nuni akan cewa a daina tanabu bil alqab a daina sanye-sanyen suna wa'idan kaza wa'idan kaza sannan ya nuna falalan malamai sannan ya nuna cewa idan aka cire aminci daga malamai to yaya halin mutane zai koma su daga ƙarshe ne yake cewa la shakka na hadhihi makida wa sita wannan babu shakka wannan wani ainihin wato a sita ce wacce aka sanya wa da'awa ta salafiya domin a kuɗe wani wani abu wanda ahlus sunna wal jama'a suke so su isar wa mutane kenan wannan ya nuna cewa fauzan fatawar da ya bayar yanzu akan madafila da jami'a da aka tambaye shi ya nuna cewa wannan karya ne da kuma da sisa da ƙage da makirci da ake so a sanya wa addinin mutane da aka wannan kenan za mu zo fatawa ne na fauzan ko ko za mu ɗauki maganganu waɗanda suke faɗin cewa shekh ya cika zalunci ya cika zafi ya cika wani abu wane ne za a ɗauka a kai to kun ga Sheikh Fauzan ne sannan nan akwai fatawan Sheikh Salihul Fauzan din da suke ƙara kafa hujja da shi wanda suke nuna cewa ba a yin jarwar ta'dil a wannan zamanin tambayar shi da aka yi cewa shin ana yin annal أن الجرح والتعديل لا يوجد في هذا zaman? kun ce wai jarwar ta'dil baya samuwa a wannan zamanin yanzu ففهم منه بعض الناس أنكم لا ترون الرد على أهل البدع والمخالفين sai wata mutane suka fahimci cewa ko kuna ganin cewa ba a yin raddi ga sashen ma'abuta bid'a da kuma wanda suka saba wa sunna shine Sheikh Fauzan yake bada amsa yake cewa al-jarh wa ta'dil ma huwa bil ghiba wal namima al mutafashiyat al-an shi jarh wa ta'dil ba ghiba bane ba sannan ba annamimanci bane wanda ake yadawa a yanzu yace khususan baina talabatil ilm wannan musamman ma a tsakanin sashin wasu ɗalibai na ilimi sai ce jarwa ta'dil ya akhi min ilmi al-isnad fil hadith yana daga cikin ilimi ne na isnadi a cikin hadisi wa hadha min ikhtisas al-a'immati wal muhaddithin wannan na daga cikin abin da ya keɓanci da ainihin wato imamai da ainihin wato ma'abuta hadisi sai ce wala alamu al'ana min ahlin jarhi wa ta'dil a yanzu mu dai ba mu san wasu ma'abuta jarhi da ta'dili ba sai ce wannan shine fatawan da ainihin wato suke amfani da shi sai ce ai yanzu ga Fauzan ya faɗi to a nan an ƙara tambayar Fauzan ake tambayar shi cewa menene matsayin malamai ga ainihin wato du'at wa'inda suke kira zuwa ga fata ko bid'a ko abin da ya kama da wannan to a nan wurin Sheikh Fauzan sai ya kawo ce du'atu billal kathirun wa mutanawwi'un masu kira zuwa ga fata suna da yawa sannan suna da nauyi an fahimce ni sai ce akwai masu kira zuwa ga fata akwai masu zuwa zuwa ga shirka akwai masu kira zuwa ga bid'a da ainihin wato sababbin al'amura a cikin addini kirkiro al'amura a cikin addini akwai masu kira zuwa ga saban Allah akwai masu zuwa zuwa ga kira zuwa ga ainihin wato haramta abin da Allah ya halatta ko halatta abin da Allah ya haramta yace masu da'awa suna da yawa sai yace yajibu tahziru minhu tsawatarwa daga gare su yana wajaba menene shi kenan in an ce an tsawatar daga wani me ake mai sannan ce wa yajibu raddu alaihim liman yana wajaba a yi raddi a gare su ga dukkanin wanda yake iya kyautata wannan raddi sannan yake cewa wa yajibu rafu amrihim ila wulati al-umuri ya'khudhu ala dole a a rike a ɗaukaka al'amarin su zuwa ga ma'abuta al'amura domin su kame hannunsu su daina wannan barnan sai ce la yajuzu tarkuhu baya halatta a kyale su to wannan me yasa ba ta amfani da wannan fatuwar sai wancan abin san zuciya ne zaɓi kanka ne ilimi to da haka an nuna lokaci yayi insha Allah za mu dakata a nan wurin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana yanzu kuma za mu buɗe abin magana zuwa ga Sheikh ya ƙara bayani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mun ji muhadara daga bakin dan uwa Ustaz Abdullahi Saleh Allah ya saka da kai abinda Ustaz Abdullahi yake kokarin ya mana ishara a kai shine wannan mutane ɗan ikwan da yan sururiya suna kokarin su nuna cewa an kulle kofar jarwa sa'adai amma kuma ga shi suna yin jarru ga shi shek rabedin yanzu wannan maganganun da suke ai jarru suke da shek rabedin amma kuma manyan malaman su ba sa sa a yi jarru manyan malamai ikwanin ba a san aikin su amma kuma shi shek rabi din zan su shi da kun ga wannan zalunci ne da rashin adalci ko tunda kun ce an kulle kofar da ne me ya kamata ku yi to shi shek rabi din shi ma sai a kyale shi kada an game jarruwar ko to amma kuma suna jarra a shek rabi din kun ga wannan menene ne so su yi haka nan kun ga akwai manufa ko to abin da ya sa suka ce an kulle kofar ka'idar nan da suka gina a kan tafiyar tasu shine na ta'awun fi a alayhi wa da ba'duna ba'dan fi na biyu? ku zo mu haɗu mu taimaka wa juna kan abin da muka yi ittifaqi mun yadda na ilaha illallah mun yadda da sallah mun yadda da azumi kun yadda da kaza to mu yi mu haɗu tare da juna kan haka ɗin wa su na yi wa junan mu a kan abin da aka samu sabani wane ya zagi aisha matan manzo wane ya soki kaza wane ya soki sabai a daga masa kafa a kyale shi tunda ana sa a kafa gwamnati ne to kun ga wannan ka'idin da suka kafa idan ba su kunna kofar jamu ba to ai sun mutanen da suka tattara a tattare da su ta jumhuri ya kamata a jara ko sun ce za a haɗu da shi'a za a haɗu da waye ɗan dalika da yan gina ne a haɗu a kan abin da ake yi baki a yawan juna uzuri a kan abin da ake sabani to kun ga wannan wannan ka'idan dole za su jawo su kulle kofar bi don wata ade to so da haka sun kulle amma ko ba sani ba cewa kulle wanda suka yi suna yi kuma jarwa su kansu suna yin me suna jarwa ko to da haka wannan zalunci ne ba adalci ba ne sannan kuma daga ciki sun yi jarumi ga ibn Usaimin sun yi jarumi ga bin ba me suka ce gare su sun ce malamai ne mata ta gida su malamai ne in za a tambaye su a tambaye su akan abin da ya shafi sarki kurum abin da ya shafi kirwaki da abin da ya shafi eh, duk wani abubuwa na maya kada a tambaye su a kai to sun ce kada a yi jaro kuma su wannan manyan malaman jaro to kun ga a ce lallai akwai manufa sosai eh, manufan shi ne manyan malaman su da suke da kurakurai da dama kada a taba su a gane kada a ce addini ma'ana kare su duk bannan da za su matuƙar tun daga da'awar da suke kuma suna sa a haɗa a kafa gwamnati a maya, gwagwarmaya za ka ɗaga musu kafa kun ga wannan da'awar tana da hatsari ba karami ba lallai wannan kira da ake yi ana kokarin haɗakar da mutane ne da wayar da hankalin su cewa wannan da'awar da'awa ce mai hatsari da'awa ce wanda yake za ta lalata tunanin mutane za ta lalata tarbiyyar mutane ba da haka muna fatan yan uwa za ku fahimci inda abin yake tafiya ba wai ana yi bari kurin saboda cin mutunci ko abin da ya danganta haka a ana yi ne domin a ba addini kariya ai wannan karatun kariya ne ake ba da abu domin idan an buɗe kofa an kare ai kowa zai ta faɗin abin da ya ga dama ne sannan za su kayar da manyan malamai da suke addini aiki sai rage sai malaman larabci irin su safar alawali su bishir bishir da sauran su suka rage sauran manyan malamai duk an sassaɓa su waye shi kun ga magana addini da maganan ilimin hadisi maganan ilimin tauhidi da sauran su duka babu sai zama sai wani yan yan kanana kanana ne wanda suke yawo a ƙarƙashin gefen littafin su ne za su suka rage malamai saboda haka muna fatan Allah ya ba da ikon yi yanzu za mu bi ka magana abun magana wurin babban malamin mu a shekaru ya Muhammad Salafi al'asari domin mu ji ta'aliki akan wannan muhadara da sawa بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتكين وعلى آله وأصحابه ومليك اهتدى da واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to uwa kun ji muhazara mai kima wanda ɗan uwa malam abdullahi wanda ya fi shahara da imamu shafi yayi wanda wannan muhazara kafiya shafiya muhazara ce mai isarwa kuma ta wadatar ga ta takaitacciya wanda ya yi magana akan abin da yake da alaƙa da ilimin jarwa ta'adil wanda 'yan ikhwanin musulmi da 'yan sururiya suke cewa wai yanzu ilimin jarwa ta'adil babu shi sai ga ilimin hadisi yanzu babu wani jarwa babu wani jarwa na mazaje yanzu a wannan zamani to kaga malam abdullahi ya kawo hujjoji daga manyan malamai na salafiyya ba wai shek rabi ba shi kadai domin su abin da ɗan ikwan suke yi sai ka ga malaman salafiyya sun yi ittifaki kan abu shek rabi in yayi magana sai shi ya fi zafi shi na shi yana son zafi ne ba wai shi kadai yayi magana ba shek rabi in yi magana manyan malamai suka yi magana sai su kyara sauran manyan malamai sai a taɓa shek rabi na matan gani to wannan misali kamar zan kawo misali abinda bai littafin nan a yankunan shi tayyarun ne tayyarun abinda yau a tayyar almadakali yuzuru afkar abinda ya rubuta dangane da mutanen da ya kira ayyar madafila tsakani da Allah akwai gayar rashin adalci bari ku ci wani abu wanda ku kanku ne kun san shekara biyu to bari ku ji shin da gaske haka shekara biyu yake sun ce fatajiduhum la yatawarraquna min rabi khasumihim bi tumati zambil adiya cewa za ka samu su yan madafila ba sa dan tseni daga jifan abokin husuman su bi tuhumati sabbil anbiya da tuhuman zagin annabawa su yan madafila kawai sai su samu mutumin kirki wanda baya zagin annabawa sai ce kana zage annabawa wadda a wafe lahu idan fil adiyan ko wa fil da kuma kira zuwa ga cewa addinai gaba ɗaya ne kasa akwai aƙidar nan na sufanci wanda sai kira zuwa ga cewa duk addinai gaba ɗaya duk abu ɗaya ne kamar yadda ibn al-arabi as-sufi ke cewa laqad kuntu qabla al-yawm unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dini hidani na kasance kafin yau ina kyaman abokina in ya zama to addini na da shi bai yi daidai ba ni ina musulunci shi yana bautan gunki sai in kama kyaman shi amma daga baya ba fa'an sama talbi kabilan kulle halatti sai zuciya na yi waye gari kabilan kulle halatti yana karɓar kowane hali yanzu zuciya na yanzu ya yarda da kowane addini duk halin da na samu kaina yanzu ban da matsala kaga ibnu al-arabi ya yi kira zuwa ga tsauna gida na wahar tunadiya sannan kuma sai kudu a cikin littattafansa irin su al'adala al'ikimaiya al'adala al'ikimaiya da irin su fi zilalin qur'an shi ma ya yi kira zuwa ga wannan akida na wujdatul adiyar ko wahalatul adiyar cewa addinan duniya gaba ɗaya duk abu ɗaya ne kawai bambanci tsakanin mutane kawai shi ne kowa yana so ya shiga aljanna kowa yana so ya sami zuwa ga Allah amma hanya ne ya bambanta wato abin da yake nufi duk addinai gaba ɗaya babu wani addini mara kyau wannan shine addinin wahadatul adiyan an gane to sayyid kutub yayi kira zuwa ga wannan aqida din an gane sannan kuma da zagin sahabbai sayyid kutub ya zagi sahabbai ya zagi Usman bin Affan a cikin littafinsa al-adala al-ijtimaiyya haka nan a cikin tafsirinsa fi zilalul qur'an an gane ko ya zagi usman ya zagi ya zagi ainihin amr bin al-as ya zagi muawiya ya yi izgili ga aisha radiyallahu anha sannan kuma ya yi izgili ga annabin Allah Musa wanda manya-manyan malamai irin su ibn ba da su bai bin hantar da ce wannan magana ridda ne wajibi ne ga wanda ya faɗi wannan magana ya gaggawa tuba ina ba gane wannan lokacin da ya yi wannan magana sai aka ɓoye sunan shi aka shi aka maka labai hukuncin wanda ya faɗi kalma iri kaza sai a karanta abin ga manyan malamai ba san kowa ya bane ga ce wanda ya faɗi wannan magana ya faɗi maganar rizda ya kamata ya gaggawar tuba zuwa ga Allah an gane ko sannan kuma ya ce alƙur'ani halitta ne ya yi kira zuwa ga tafsirin musamman cewa duk duniya gaba ɗaya sun yi rizda suna buƙatar su sake kalmar shahada ya kira masallatan da suke sallah a gare shi ma'abir jahiliya ya kira su masjidul zira yana da akidu kusan kuma ga akidun shi yana da akidu na ashakira akidu na jahiliya akidu na mutazila kun gane wannan ko to shine wannan bawan Allah yana so ya bada kariya a gare shi amma ya san in ya faɗi sunan shi zai kunyata sai ya tattaro aƙidun wannan bawan Allah wanda malamai ke tuhuman shi da shi sai ce ai shekara biyu ne duk yan ne suke tuhuman sai kutub da wannan amma bai ambaci suna ba amma da ya ambaci suna da ya ji dubu cewa manyan malamai na salafiya na duniya akwai malaman da za su ke maza sai kutub kyakkyawan zato amma daga baya suka fahimci kurakuransa ina ganin akwai malaman da suka mai rajin haka akwai a sheik al-muhaddis muhammad nasiruddin albani ya masa raddi bayan ya riga ya gano kurakuran shi da idonsa an gano wani ku sannan kuma a sheik ibn ba shi ma ya masa raddi dangane da abin da ya shafi wahadatul wujud da zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai a sheik abdullahi adwaish shi wannan bawan Allah abdullahi adwaish ya yi wa sayyid kutub naqadi matsaloli wajen 81 matsaloli 81 wanda mafi yawa ma sun shafi akida ne to mutumin da yake da irin wannan kurakurai 81 shin irin wannan shine ake bukata a yi muwazana a gare shi za a masa raddi an gane wannan ko wato a cikin littafinsa mai kima mai suna al-mauridul zilal ala aqsa'il zilal al-mauridul zilal ala aqda'iz zilal ya faɗi kurakuran da ke cikin fi zilalin qur'an shi wannan bawon Allah wannan bawon Allah ba ba shi da alaka da Sheikh Rabi shin shi ma dan madafilan ne shin Nasiruddin Albani shi ma dan madafilan ne eh sannan akwai a Ismail Al-Ansari shi ma yayi raddi ga sai kudu akwai a Muhammad Aman Al-Jami wanda dazan shek Fauzan yayi magana kan shi ko wanda aka ce wasu a wannan zamani da muke ciki an samu wasu samari yanzu sun zo sun kirkiro wai akwai wasu akidu guda biyu ake tambayar Ozan wai akwai akidu wai akwai jami'a wasu na jinginawa zuwa ga babban malamin nan a Sheikh Ahmad Aljami sannan akwai madafila suna jinginawa zuwa ga Sheikh Rabi aka tambayi Sheikh Ozan shin da gaske akwai waɗannan akidu sai ce wannan kawai tanabuz na bil alqab Kifa ne kawai da miyagun mangaru fatanci ne ya ce manyan malamai a daina bata musu suna nan malamai shekara a shek fauzan ya musu kyakkyawan yabo ya ce in ana suka malamai za a haramta wa mutane fa'idantuwa da iliminsu su wane ne malaman shekara bi da wa ya ce a daina su za a haramta wa mutane fa'idantuwa da iliminsu malamai ne na kirki to saboda haka wannan shek amanul jami ya yi raddi ga sayar kudu to kuma ku san wani sirri duk mutumin da zai yi rabbi ga sayar kudu da hasan banna to wayannan mutane ba za su kyale shi ba wallahi eh, in kaji suna cewa baka yin yi muwazana to ka taba sayar kudu ne ka taba hasan banna to in ka taba wayannan to babban laifi na na shekarabi wallahi wayannan mutane ne da shekarabi zai yi rujudi daga taba wayannan mutane da yanzu sun wanke shi tas an gano wannan ko sannan akwai a shek muhammad bin abdul albanna an gane wannan shi ma ya yi raddi akwai akwai al shi usaimin ma da ya ji wannan magana na sayyid kudu da ya faɗa kan Allah wani magana da ya faɗa na izgili da kuma magana na nuna cewa na wahadatul adiyan ya yi kira zuwa ga cewa ainihin wahadatul wujud duk duniya gaba ɗaya komai Allah ne sai da kutub yana da aqidar duk duniya komai Allah ne to an karanta tafsirin fi zilalul qur'an aka karanta ma babban malami ibnu usaymin ana karantawa da yake sai ke cewa laulan wara'u la kafartu wallahi da ba dan an tsaye ni ba da na ce sai kudu kajiri ne shi ma sai kudu madakilan ne a shi ma kai usaymin shi ma madakilan ne ina ba ta gane wannan to kaga a nan wajen sun gyara usaymin to sun zan suka taɓa shi asirin su zai turo to suna rarrafe ne ne kamar yan shi'a ne suna so su taba manzon Allah sai ka buge da taba sahabbai an gane wallahi wayannan mutane sun dumfari su Sheikh Usaini ne sun dumfari su Albani ne sun dumfari su Fauzan ne sun dumfari manya-manyan malamai na salafiya ne amma sai suka buge da Sheikh Rabi amma Sheikh Rabi ba shi da bambanci kwata-kwata da wayannan malamai wajen aƙida da manhaji sannan kuma akwai a sheik al-fauzan shi ma sheik fauzan kowa ya fi kowa shi shi ma ya yi magana mai zafi kan sai da ya bai rudu akwai sheik swale bin abdulaziz alu sheik shi ma a littafin shi sharhu jahiliya shi ma ya yi raddi ga sai da akwai a sheik wanda ya fi bakin jirin kenan rabi'u bin hadi umair albarkali ya yi littattafai guda biyu wanda wannan shi ke ba su haushi ya yi al'awasin mimma fi kutubi sayar kudu min alƙawasil ya yi kuma littafi maɗa'inu sayar kudu fi sahaba to wa'annan littattafai guda biyu da ya wallafa nasiru ne albani da ya ga wannan littafi alawasi yake cewa to wallahi na karanta littafin shekarabi wallahi na yi bincike duk abin da ya faɗa kan shekarabi haƙƙun watsawa duk abin da ya faɗa kan sayar kudu haƙƙun watsawa yace wallahi gaskiya ne kuma daidai ne yace daga nan za ka san cewa sayar ba shi da wani hasbi na ilimin shari'a kuma lallai ya nuna cewa sai kudu yana da aqidan wahdatul wujud ji albani to yanzu albani da yace to sai kudu na da aqidan wahdatul wujud shin shi ma shek da shi ma dan madakalan ne Na nasiru dai albani shi ma dalibin shekar bi ne to ya kamata bi littafin nan yayi adalci yace in salafiya suna jiran matsayin kudu da ka faɗa haka da wallahi ba za mu karanti ba sai mu gane kawai kai dama baka tare da mu an gane kawai yan salafiya sun yi sun kyamaci zai kudu suna masa kazafi sai mu gane ibn bas ne ke yin kazafi nasiruddin albani fauzan luhaizan kai kun wani abu mamaki wani babban malami luhaizan saboda yana yawan raji ga sayar kudu baya sassautawa ga iswan kun san bai daɗe da rasuwa ba amma kun ji waɗannan yan sururiya na najeriya kun ji sun yi wani muhazara ko sun yi wani bayani akan yaban shi babban malamin salafiya ne yana daga cikin lajina a ja'ima a gani duk duniyan salafiya an san da luhaidan amma wallahi da ya rasu malaman nan kowa turu yayi to shin shi ma ba shi da hasanat ne me yasa ba za a yi mai muhazara ba shin luhaidan ba shi da hasanat ne A ai kamata shi ma luhaidan yana rasuwa a ɗauko matsalarsa a zo a kawo tarihinsa a kawo gudunma wanda ya ba musulunci tsakani da Allah ina ƙalubalanta waɗannan malamai din shin don Allah luhaidan bai da hasana ko yana da shi kuma shi sannan kuma akwai Abdullahi bin Salim al ubailan shi abin da yi haziru ne min kutubi shi a yi hankali da karatun littafin sai kudu ina ba ta gane kaga wannan ya dunkula ya gama mana littafin sai kudu suna da hadari sannan akwai gudayyan shi ma yuhazziru wa yansahu bi a cikin kutub sayyid kutub yana tahziri yana nasiha kada a karanta littafin sayyid kutub akwai Sheikh Ahmad An-Najmi kai akwai manya-manyan malamai da dama da suka yi rubuce-rubuce dangane da sayyid kudu an gane wannan ko to sannan kuma kaga wannan magana da wannan malami ya faɗa kun ga farko dai shi ma ya ji tsoro ya fasa fito da mai wannan akida din to mai wannan aqida din da shi mai wannan tayyaru a tayyaru madakali ya koyi ya koyi sunan zai kudu ne yana wato shi yana kariya da zai kudu in ya fito za a gano ko shi waye sai ya yi ibham sannan kuma na biyu sai kuma ya yi wani rashin adalci ce shekar biyu ne yake tuhuman waɗannan mutane shin a cikin maganar da kuma faɗa bi biyu ne kadai su wane ne malaman salafiya to ya fito ya ce malaman salafiya suke yin wannan to sannan idan ku duba shafi na goma sha biyu kuma na littafin wannan bawan Allah a tsayyar almarfali ya ce falamashtar da nakirul ulama wa talabatul ilm an alal madakila a lokacin da inkarin manyan malamai ya yawaita da ɗaliban ilimi ga madakila shin inkarin ɗaliban ilimi ya yawaita daga cikin malaman ɗaliban salafiya da kuma malaman salafiya kun ji irin yaban da malaman salafiya suka yi ko ai mun karanta kun ji shin inkarin da yayi yawa ga shekara biyu ko yaban da yayi yawa gare shi shin wayannan mutane da yace talabatul ilm din nan da malamai masu inkarin shekara biyu shi ma da yayi ibham ne ko abin da ba yana nufin malaman su na sururiya amma mai wuce ya faɗi gaskiya sai sai kawai al'ulama ai malamai suna su tara su wane ne malamai da waye da waye da waye suka yi inkari ga madakila kai malamai nawa ne ma suka san suka san wannan suna al-madakila muna kalubalantar su wannan suna madakila daga cikin malaman salafiya waye ya sa ma mace garbi ya sa mabiya shi garbi wannan suna sai ke cewa wai iktara'a shuyuku dariqatihim qawaidan a sai iktara'a shuyuku ka dariqatihim qawaidan ja'ira tusaiduhum ala ahkamihim Ya ce sai manya-manyan malaman tsarikan madafila sai suka kirkiro ka'idoji na zalunci ku ji wannan magana qawaid ja'ira ka'idoji na zalunci dogon ala ahkamihim yin alja'ira da suke taimakon su akan hukunce hukuncensu na zalunci na jarra mutane da an da su fi haƙƙin ulama da haƙƙin malamai wai 'yan madafila sun ƙware wajen bid'antar da malamai wai kun kuwa ne ne malamai wanda yan madafila suka bi an tara kuna jin wannan magana sun ma nasabu hazil qawaid aljaira ila salaf sai ce wai sai yan madafila suka danganta wannan ka'ida ta zalunci zuwa ga salaf wadda a wadda au anna manhaj salaf fil hukm ala rijal qa'imun ala hadhihi alqawaid sai suka yi da'awa wai manhajin salaf ga hukunci ga mazaje ya tsayi ne akan wannan ka'idoji kaga nan wa yake jira ma wannan abubuwa shekara biyu ko sai ce sun ma'aka zu yamtahi nuna na bi hazi kawai sannan sai suka kama jaraba mutane da wa'annan ka'idoji sun kafa ka'ida wa'yan madafila sun gina ka'ida da kansu sai suka kama jaraba mutane duk wanda bai yarda da shi ba a bi an da shi man saddaka hu fi kadrihim ala salam itabaru salafiyan ala jadda duk wanda ya gaskata su wajen ƙaryen da suke wa magabata sai su fassara shi a matsayin basalata yana kan hanya wa man talabahum bi dalil wa naqashahum duk wanda ya nemi su kawo dalili yayi musu yayi musu munaqasha akhrajuhu min salafiyya sai su fitar da shi daga salafiyya dan Allah akwai zalunci da yafi wannan sai ce li annahum yarawna annahum humul awsiya domin suna ganin wai su ne manzo Allah yayi wasiya akan salafiyya cewa duk wanda ya bi ku shi shine dan salafiyya wanda ya kibin ba san salafiya ba an gane yamnahunaha liman sha'u suna ba da salafiya ga wanda suke so wa yuharrimunaha ala man sha'u kuma suna haramta ta ga wanda suke so wala mu'aqqiba li hukmihim ba bai iya ta da hukuncin su bai iya canza ba shin dan Allah me wannan yayi zalunci ko ya adalci to kun gani sanan kuma kamar da muke yi shin muwazana bainal hasanat wa sayyi'at ya ce a yi masai kudur duk da ya ɓoye sunan shi ya ce a yi wa rumus na ikwan ya ɓoye sunan su su ne yake nufi da malaman da yake ana zagi to shin sai kudur kwata-kwata ba shi da hasanat ne shi mai malaman suna suka faɗa game da ainihin shekaru yana da hasanat kuma jin shi to shi malaman salafiya sun faɗa hasanat ɗin shi amma mai wannan littafin ba mai atayyar ya faɗa ya yi muwazara kan shekara bi shi akwai adalci a cikin nan ko ya yi zalunci wala ya jiri manna kum shana'anu qaumin ala Allah alla ta'dilu idilu to sai ce kuna ji wa min ashharu hadhihi alqawaid wa min ashhari hadhihi alqawaid daga cikin mafi shahara wa'annan qa'idoji wa min ashhar qawluhum bi adam almuwazana baina hasanati alalim wa sayyi'atihi inda alhukm alayhi daga cikin mafi shahara wa'annan qa'idoji shine ra'ayinsu na rashin muwazana tsakanin kyawawan malami da miyagun aikinsa in za a yi hukunci a gare shi kuna jin wannan ya ce wai su yan madafina sun ce wa in za a yi hukunci ga malami wato kada a auna tsakanin kyawawa da da da munana kawai a duba munana ne kawai kawai duk kyawawan sai a koye shin wannan shine manhajin shekara tsakani da Allah shekara biyu ya ce idan malami ya yi kuskure kana faɗi a zai shi kun taɓa jin wannan na'am to a nan sai ke cewa fa ya an taskuda an taskuda al bi zallatin wahida wato fa a wato an tuska da alim bi zallatin wahida wato kuma fa fi an tuski da alim ya isa ka kayar da malami an tuski da alim ka kayar da malami bi zalla wajida da zalla guda daya ya kawo biya da ya fada cikin kulli fa yakfi an tuskita al-alima bi zalla wahida ya kawo biya a wajen yan madafira yana isuwa ka kayar da malami da kuskure guda daya kawai shi ko duk wani magana jama'a in malami ya aikata aikin miliyan sai ya yi kuskure guda ɗaya wani shekarar ya ce dan bid'a ne kawai a jarra shi kada a faɗi wancan shin akwai wannan a littafin biyu? shi sa nake muku ba sa karanta littattafan shekarabi da suna karantawa wallahi ba za su faɗi wannan magana ba kawai sun karanta ne a littattafan makiyansa sannan suna cewa wala ya zuzul iltifat ila hasanatihi mahama balagat wai baya halatta a waiwaya zuwa ga kyawawa ayyukansa duk yadda ya kai Tukun kun ga wannan magana shekarbi ya ce idan malami ya zama to ahalul istiqama malami ne akan sunna ya miƙe kan hanya yana da hasana da yawa sai ya kuskure da shagarbi ya faɗa cikin littafin sa manhajul ahli sunna wal jama'a idan malami an san shi da husnul sira wa suluk yana da istiqama yana da aqida da kyau sai ya kuskure fi ba'd al juz'iyat ana bai uzuri an gane za a faɗi kuskuren shi sannan a nema masa gafara haka shekaru ya faɗa an gane ba za a ɓoye kuskuren ba amma za a yawaita faɗin alkhairinsa domin kada ainihin wannan kuskure da ya fada da ya aikata ya kayar da alkhairinsa wannan shine fa manhajin shekarami kuma ga littafin su ba koyayye bane su siya littafin su ya gagara manhaju ahli sunna wal jamaa fi naqd rijal wal kutub wa tsawari. sanan sai kuma ɗayan gashi nan laifin, nike wannan gashi nan ga akan muwazana ya kamata bai wannan littafi a tsayarin badukali dan Allah muna roƙon shi ya dauki littafin da ya karanta yayi na dabi ɗaya bayan ɗaya ya nuna inda ya samu wannan magana tunda rubutun shekarabi akan muwazana waɗannan littattafai guda biyu ne ya nuna inda shekarabi ya fita ce inda dai malami malami ne salafi kamar ibn bas malami ne salafi sai ya kuskure kan abu ɗaya, ko ibn usaimin ko fauzan ko luhaidan ko sali ali sheikh ko abdul musil abbas ko bakar abu zai sai ya kuskure akan abu daya sai dan bid'a ne kawai ba za a yi uzuri wai ba a buwazana shin yan salafiya shi shek biyu yana buwazana in dai aikin mutum ya ninninka kurakuren shi ko baya yi to sun ce baya yi to kaga wannan ku ja layi akan ku fasa daga cikin wato matuƙar rashin adalci da zalunci ba a taɓa zalunta biyu kamar wannan ba an gane wannan ko to sai suka ce wai bina'an alahaza, haza kuna ji wai gini akan ala hadhihi al al-ja'ira wai gini akan wannan ka'ida na zalunci a kazal madakila yubaddi'una ulama bila mawada sai madakila ta kama bidi an ta da malamai ba ba wani tsari ba wani nutsuwa wala rahama ba tausayi to kaga tun farko dai alhukumu ala shay farkon an ta gauri. farko dai fahimtar ma muwazanan ne wannan bai ma san ma bai muwazanan ba a wannan ya kamata mai tayyarin madakali ya san ma bai muwazanan tukuna kaga idan ya san muwazanan da shekarabi ke magana to sai ya magana to bai santa ba to za mu karanta mu ga abin da shekarabi ke magana don mu gane cewa ba ƙaramin zalunci wannan bawan Allah ya yi ba a kan shi ga dai magana na kowa ya duba shafi shi shafi na nawa na shafi to kafin karanta littafin shekarabi ga littafin al'adu batul mufida an asilatul manahijin jadida jama'a kun ganta laƙar asma'atu launa dai su hayyan walakin la hayata liman tunadi an tabi shekarbi a cikin shafi na 52 wa hal ni zikrul mahasin fi halatin naqad aka tabi shek kauzan an tabi shek kauzan a littafin nan shin yana lizinta na in ambaci kyakkyawan aiki na mutum in zan mai nakadi in zan mai nakadi shin dole ne sai na faɗi kyakkyawan aikin shi kuna jin wannan to muwazanan da ake magana wajen nakadi in za ka yi raddi ga ɗan bid'a dole ne sai ka faɗa shi ne sai kozan ce hazihil matsala ta kaddamar jawab anha wannan matsala jawabi ya gabata a kanta lakin idza kana al min ahli sunna wal jamaa kuna ji idan wanda ake wa raddin ko ake wa naqadin yana daga cikin ahli sunna wal jamaa wa aqa'uhu fi umuri la takhillu bil aqida kuma al'amarin shi abubuwa ne wanda wato la tuhillu bil aqida wanda baya lalata aqida fa na'am an gane in dai ya zama to wannan mutumin wato kurakuransa ba sa wofintar da aqida ku duba wannan magana jama'a kurakuransa ba sa ne kenan ba su da alaka da me aqida yake fa na'am to ai muwazana sai a faɗi sa a faɗi me kurakuransa ha yace haza tuzkaru mi'a hu wa hasanatu wannan za a ambaci miza ne kuma za a ambaci ayyukan ayyukansa wa tukmaru zallatu fi nufratihi lil sunna sai a lullube kurakuran shi saboda kariyar da yake wa sunna sai dai za a ambaci kurakuran a ce kuskure ne ba tare da an ci mai mutunci ba wannan shine manhaji na shekarabi sai ce amma idza kana al muntaqad min ahli dalal sai shefa zan yace amma idan wanda ake wa nakadin ma'abocin bata ne wa min ahalil injirab ma'abocin karkacewa ne wa min ahalin mabadi al'adama mai aƙidu ne masu rusa musulunci awul majbu a kamar yadda ya kawo misalin aƙidar wahar rujul zagin annabawa yin izgili ga annabawa sukan sahabbai da takbirul mustama da cewa qur'ani halitta ne da sauransu to irin wannan fa haza la yajuzu lana an nazkura hasanatin wannan baya halatta a gare mu ambaci mai hasanati baya halatta mu faɗi kyawun ayyukansa in kana lahu hasanat tun yana da kuma li'annana idza zakarnaha domin shi wannan dan a din wanda yake da miyagun aqidu idan muka ambaci hasanat din shi fa inna hadha yukarru bin nas zai tura jama'a cikin rudu an gano wannan ko fa yusinuna zanna bi hadha dhal sai su rinka kyautata zato ga wannan fataccen kun ji wannan in dai dan bid'a ne wanda yake da miyagun akidu irin wannan to baya halatta a ambaci kyawawan ayyukansa domin za a rudar da mutane sai su rudu su kyautata zato ga wannan fataccen au hazal mubtadi ko wannan dan bid'a au hazal qurati ko wannan dan tamfa-tamfan au hazal hizbi ko wannan dan hizbiya din fa yaqbaluna afkara hazal sai su karbi irin tunanin wannan fataccen Au hadha al-mubtadi ko wannan dan bid'a din aw zalika al-mutahazzi ko wannan dan hizbiya din sai Sheikh Rabi ke cewa kuna a Sheikh Bozan ke cewa wallahu jalla wa ala radda ala al-kafara Allah ta'ala yayi raddi ga kafirai wal mujrimin yayi raddi ga masu laifi wal munafiqin yayi raddi ga munafikai wa lam yazkur shay'an min hasanatihim bai ambaci wani abu daga cikin kyawawan ayyukansu ba kamar shi bai wanda littafin ya ce in za ka yi raddi mai a tayyar magani in za ka yi rafi dole ne sai ka faɗi kyawawan ayyuka in har baka faɗa ba ka zama ɗan badakila to sai ko za da yake nan wa kazalika a'immatu salaf sai ko za ki cewa haka nan manya-manyan malamai na salaf rujuna alal jahiliya suna raki ga yan jahiliya wal mutazila da mutazilawa wa ala ahli salal da ma Wala tabata wala na shay'an min hasanatihim ba sa ambaton wani abu daga cikin mai kyawun ayyukan su li anna hasanatihim marjuha bi dalal domin kyawun ayyukansu an rinjaye su da fata fata ya riga ya ya rinjaye ya rinjaye mai kun gane wannan shi dan bid'a fatan shi ya riga ya rinjaye mai kyawun ayyukan shi awul kufur ko kuma kyawun ayyukansu su marjuha bil kufur an rinjaye shi da kafirci ko da ilhadi awul nifaq fala yunasib an annaka taruddu ala dhal bai dace ba a ce kana raddi ga batacce mubtadi dan bid'a munhari karkatacce wa tazkuru hasanati sai kuma ka ringa ambatan kyawawan ayyukan in ji fauzan bai dace ba to an ce yan madakila ne suke da wannan wa taqulu huwa rajulun tayyib indahu hasanat ka ce to ai wani kafin mai rarri mutumin kirki ne yana da kyawawan ayyuka yana da kaza wa inda hu kaza lakin na hu galaba kulaka lakin na hukalita sai da ya yi kuskure sai ce na ƙulu ka za mu ce maka ji fauzan sana'uka alai a shaddu min dalali kun ji sana'uka alai a shaddu min dalali Yaban ka ga wannan ɗan bid'a ya fi tsanani fiye da fatan shi yabanka gare shi ya fi tsanani fiye da fatan shi li'annan na ya siƙuna bi sana'ika alai dan mutane za su amince da yaban da kake masa kana yabansa kamar kana yi masa da'awa ne kana nuna mutane su bi shi fa idza rawashta li hadha dha'a al-mutari wa madatahu faqad garrarta bin binna. idan ka yada wannan batacce kana ta yaban shi to ka rudar da mutane wa hadha fatuhun wa hadha wa hadha fataha wa hadha fatuhu babin li qabuli afkari al-mudallilin fatuhu babin li qabuli afkari al-mudallilin wannan buɗe kofa ne na karban ainihin tunani na masu batarwa da Allah jama'a ku dan yi haƙuri. zan dan kawo wani asari akwai imamu zahabi ya kawo a cikin siyarwa alamin dubala yana cewa abul wali albaji ya faɗa a cikin littafinsa iktisaru firakin ha. an gani daga waye wallafa daga cikin wallafansa yana cikin ambatan alƙazi Abibakar albakin lani yana cikin ambatan alƙazi Abibakar. sai ke cewa laƙar akbara ne abuzar alharawi hakika abuzar alharawi ya ban labari wannan abuzar asalin shi ba salafe ne shi malami ne na salafiya to shi wannan abuzar alharawi ya ban labari wa kana yamilu ila mazhabihi al-ash'ari ya kasance yana karkata zuwa ga mazhaban shi na me na ash'ariyanci shi abuzar din nan yana karkata zuwa ga ash'ariyanci fa sa'altu sai na tambaye shi min aina laka haza a ina ka samu wannan mazhaba na ash'ariyanci kai na san ka ba salafe ne kala yace kuntu mashiyan ma abul hasan ad-dar na kasance ina tafiya da babban malamin hadisi na zamanin al-imam ad-dar qudni al ababakar ko ko falakina al ababakar bin tayyib sai muka gamu da wa alƙadi ababakar ibn tayyib Al'ashari. wannan alƙadi ababakar ba game da shi ba ash'ari falta zama hu daru kudini sai daru kudini ya rike shi ya rungume shi ya mutunta shi wa qabbala wajahu wa ainihi sai ya sumbanci fuskan shi da idanuwansa malamin salafiya ya sumbanci fuskan malamin asha'ira ya sumbanci idansa falan mafsaraka da suka rabu kultu sai na ce waye yake sai na ce Imam al harawi sai na ce man hazal ladhi sana'ata bihi ma lam a'taqid an laka tasna'uhu wani ne wanda mutumin da ka aikata gare shi irin abin da ba na tsammani za ka aikata shi da kowa wa anta imamu waqtik kai ne fa imam na lokacinka ba na tsammani a duniya yanzu wanda muke gani ba kaman ka wani ne wanda mutumin da ka mutunta shi haka faƙala zai ce ha za imamul musulmi in ji daru kudu ya ce wa imamul harawi wannan imamul musulmi ne shi jagora ne na musulmi wanda anifi mai kariya ga addini malamin salafiya sai ya yabi malamin asha'ira sai ce sunan shi alƙazi abubakar ibn sayyid an gane ko to bayan ya yabe shi sai shi imamul harawi to wannan mutumin barin kai mai ziyara mutumin kirki ne wani yin Allah ne bari zai tare da ilimin shi sai Imam al-Harawi dalibin Darul Qutni Darul Qutni ya mai sallami sani ba sai kuma ya je karatu a wajen Al-Baqillani ya je ya kwaso aqidan Ash'ariyanci a ne Imam a nan ne Abu Zar al-Harawi ya samu zalla saboda malamin shi ya tallata mai wani to kun ga idan ana muwazana ana zuwa ana ana koda dan bidiya sai da kudu yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai dai ga kurakuran shi to wani zai so ya amfana da wannan mai zai so ya amfana da wannan abin da ka yabe shi a kai daga nan kuma sai ya fada cikin mai sai ya fada cikin kurakuran wancan malamin kamar bayan an za ka kama shi ai sai ka sanya abu mai kyau sannan ka damfi wuyan shi ko idan ka zo kai yabi dan bid'a yana da kyawawan ayyuka to wani zai kusanci dan bid'a saboda kyawawan ayyukan daga baya sai ya zurna cikin sauran bid'a din a gani aka ce fa min zalikal waqt takarrara ilayhi ce fa min zalikal waqt takarrartu ilayhi faqtadaytu bi mazhabi tun daga lokacin sai na zo ina ta yawan kai ziyara zuwa gare shi sai na yi koyi da mazhaban shi an gane wannan ko to kaga sai ainihin a cikin shari'a ake cewa wa fi hadhihi al-qissa tara أن دار قطني لما فعل فعل هذا بالباطلان الأشهري وأثنى عليه بأنه إمام المسلمين إلى اكتر بذلك من رآه وأتنك مذهب الأشاعرة an gani to sai ya zama to wannan bawan Allah ya rubu da shi sai ya zo ya karɓi mazhaba na asha'ira to jama'a kun ji abin da Sheikh Fauzan ya faɗa to kuma dangane da shi Sheikh Rabi shin Sheikh Fauzan ya yarda da Sheikh Rabi ko bai yarda da shi ba to kaga shek za ku ga abin da ya faɗa nan a cikin shafi na 64 bayan ya yi magana kan muwazana sai ce wa waqaftu ala risalatin li shek rabi bin hadi al-markari nayi tsinkaye kan wata risala ta shek rabi bin hadi al-markari radda fiha ala hadhihi risala Ya yi raddi ga risala masu cewa ana yin muwazana allati yazumu sahibuha luzumul muwazana wanda ma abocin shi ke da awon kiraya dole ne a yi muwazana ya mai rajin wafiyan rajin mai cikakkiya sheik bozan yana kafa hujja da littafin sheik rabi to kaga sheik bozan fanta duba shi ma ba abokin barawo to sheik rabi shi ma fa yanzu ya zama fa a sheik bozan shi ma fa ya zama dan madakila wa bayyana ma fi hadal kalam min al-fadai sheik rabi in ji sheik bozan yayi bayanin abin da ke cikin manhajin at tayyarul madkali abin da ke cikin da ire-iren su na kurakurai wa min tarwijil batil da kuma irin yaɗe yaɗe da ake yi na kari na barna wa bayyana mazhaban salaf sirrat sai ya yi bayanin mazhaba na salaf a sirrat ka san ya ce mai tayya wai ɗan mazakila suna da awon wai wannan abin da shekar biyu ya gina kai shine mazhaban salafiyya kan rabi to yanzu shekar wannan ya faɗa ya nuna shekar biyu ya yi bayanin mazhaban salaf a wajen rabi kenan in kana so ka san mazhabin salaf a wajen raddi ka karanta ne littafin manhaju ahli sunna wal wal jama'a fi naqd rijal wal kutub wa tawasi na shekh rabi da kuma menene al muhajjatul bayda an gano wannan ko sai ce a ah, wa annahum ala wa annahum raddu ala an-nas mudallilin wa lam yusnu alayhi bi annahum law asnu alayhim qala hadha min at-tanaqud to kun ji maganganu wanda shekarabi. ibn haji umair albarkali yayi dangane da sannan ina ganin gaba da fauzan a fauzan yayi sannan ina ganin akwai ainihin abdul muhsin al-abadul badar ai shi ma wayannan suna cewa abdul muhsin manhajin shi daban manhajin su daban ai abdul muhsin kaza kaza kuma abdul muhsin ya wani littafi rifkan ahlus sunna bi ahlus sunna sai suka ce wa yayi yayi ne ga shekarabi shi ko shekara bi abinda abdul muzin ya ce ya ku ahalus sunna ku sassauta mawa ahalus sunna bai ce rif bai ce ya ku ahalus sunna ku sassauta ma yan yizziya ba bai ce ku sassauta ma ikwanul musulmin ba bai ce ku sassauta ma sururiya ba kuma an tambayi abdul muzin shin wai wannan littafi da ka wallafa kana yi ne da shekara bi yace kwata-kwata ba ina yi da shekara bi bane ko ba ina magana a sassauta ma yan ba bane ina nufin mu da muke cikin da'irar ahalus suna in mutum yayi kuskure to ya kamata mu ringa mu juna mu sassauci to amma su ko kasan cewa yan sururiya na Najeriya shi ma wannan ya faɗa wai daga cikin littattafan da ke raddi ga shekara biyu akan muwazana da sauran akidai shi wai rifkan ahalus sunna bi ahalus sunna ina fatan gano wannan to shi wannan littafi kwata-kwata ba inda aka ambaci sunan shekara biyu kuma abinda shi wannan bawan Allah ya faɗa a Mutin Abbas ba shi da alaƙa da da manhaji na shekaru biyu ina ba gane sannan kuma a nan wajen a an tambayi shi abdul mufin al dangane da shi abin da ya shafi mu muwazana tsakanin Hassana da sayyi'at an tambayi shi farko an fara tambayar ibn ibini ibn ba da aka tambaye shi cewa bin nisba liman haji ahalin suna fi na kadi ahalin bidai wa kutubihim dangane da manhajin ahalin suna wajen nakadin yan bid'a da littattafansu hal min alwajib zikiru zikiru mahasiluhum wa masawihim shin dole ne a ambaci kyawawan ayyukansu da miyagun ayyukansu an faɗa masawihim ko kuma kawai munana za a ambata fa ajaba wa faqahu Allah sai bin ba ya bada amsa al-ma'ruf fi kalami ahalin ilm na kadul masawi litazir yace abun abin sani wajen maganar ma'abota ilimi shine ayi nakadin miyagun ayyuka dan taziri wa bayanin aqda ayi bayanin kuskurakurai allati aqda fi hali tahzir minha wanda suka yi kurakurai dan yin kurakurai wanda suka yi kurakurai dan ayi taziri gare ta sai ce fa iza da akil haja ila bayanu ma ma inda hum min haqqin buyina idan bukata ya kawo da za a iya ambatan kyawawan ayyuka ta bidiya in bukata ya kama za a yi bayani kun ji wannan idan bukata ya kama da za a ambaci alkhairin zai kudu alkhairin yi su rawi Allah ya kansa za a yi bayani kun gane amma matsalar mu da su sun ce dole ne sai an yi muwazana wai in ba a yi muwazana ba to kayi zalunci a wajen raddi shekara biyu ne ya kirkiro manhaji na zalunci shine bi ba ku ce ina tare da shekara an gane Wani za su sa'ala sa'il ma inda hu min misali idan mai tambaya ya tambaya akan makalla ka musu ranti me suke da shi na gaskiya ma za wa ka a ahlus sunna a ina suka yi muwafaqa da ahlus sunna wal mas'ul ka yi yubayyan shi wanda aka tambaya in ya san alkhairin yi bayani amma ba dole ba ne. kun gane wannan sai ke cewa fa sa'alahu akan sai a wani tambaye shi fihi unasun yujibuna al-muwazana a cikin akwai wasu mutane suna cewa dole ne sai an yi muwazana in za ka yi madan bidi a raji dole sai ka faɗa alkhairin shi fakal annaka idan takatta mustali an bidi a cikin lituhazir nas lituhazir nas minhu yajibu an tazkura hasanatihi hatta la tazlimu an gari wai dole sai an yi zai ba zai insha Allah ma huwa bilazi wallahi ba dole bane kuma wannan shine abin da bibab ya faɗa shi ma Nasiruddin Albani malam muntaka ya karanta fatawan shi wancan lokacin dangane da muwazana shi har dariya ma yi an gane da aka ce wai irin wannan manhaji na sahibu tayyarar madakali na su da albani dariya yi ma sannan shi ma da aka tambayi fauzan shi ma ya yi raddi an tambayi luhaidan ya yi raddi to ga abdul muhsin mai rifkan ahalin sunna bi ahalin sunna abin da ya sa kawo shi don ka san ba shi da bambanci da sheik rabi a wajen muwazana An gane? an tambayi abdul muhsin abbas wannan tambaya a cikin darasi na sunanin nasa'i ranar juma'a tarihi 20 ga watan 11 hijiran manzo 1416 an gari da kuma kafin mai lamba 1900 wato wajen 1842 wato kafin da aka dauka a masallacin annabi aka tabbe shi hal min manhajin salaf anni idan taqattu mubtadi'an Eh? shin yana daga cikin manhajiyar salaf in zan yi naɗari na ɗan bid'a li hazaru nas min mutane sa su guje shi yajibu an azkura hasanatihi li kai la azlimuhu wai dole ne sai na ambaci kyawawan ayyuka dan kan zalike shi fa ajaba bi qawli sai amsa shi Sheikh Abdul Mutin yace la la ma yajibu shi ko kadan ba wajibi bane idza hazarta min bid'atin wa zakarta bid'a idan ka tsoratar daga bid'a ka ambaci bid'a wa hazarta bid'a kai taziri fa hadha huwa al-maqlub wannan shine abin da abin abin nema wala yalzamu annaka tajma'u al-hasanat ba dole bane a ce ka tattaro kyawawan ayyuka kai ta koda shi kana yaban shi wa tazkura al-hasanat kai ta ambatan kyawawa wa inna ma lil insan an yadhkura al-bid'a kawai abin da yake wajibi ga mutum ya ambaci bid'a wa yuhazziru minha yayi tahziri gare ta wa annahu la yuftaru biha cewa kada a rudu da ita yayi bayani mai tsawo akan wannan kun ga dai to a nan wajen yanzu jama'a yanzu wannan manhaji na muwazana wanda yan sururiya na Najeriya suke jingina mawa Shekaru bin shin su fito fili su ce ne su ce kawai malaman salafiya wannan manhaji na ku na muwazana ba bai yarda da shi ba dan duk malaman salafiya wallahi wannan shine manhajinsu in kuma ba haka ba ku zo da naku hujjoji ku ta mu an gane wannan ko wadda awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abina'uha adiyahu to saboda haka wannan manhajin muwazana da manhajin hamlul hamlul mujmal al mufassal din nan kun san hikimar shi wato hikimar shi sun yi shi ne dan kamar yadda malam abdullahi ya yi bayani dan uwa imam shafi'i wato sun yi ne dan su kare rumutun su sun san manya-manyan malaman su suna da kurakurai masu yawa wallahi za ka iya lissafa sai kurakuran sai rukunin guda ɗari ko fiye da haka na aƙida da na manhaji da na ibada za ka iya lissafa na hasan na guda tamanin ko fiye da haka za ka iya lissafa na kardawi guda tamanin ko fiye da haka eh? ya fi ɗari akwai malamin da ya rubuta kurakuran kardawi akwai na aƙida akwai na manhaji akwai na ɗari mm. to wannan shine dalilin da yasa suka kirkiro wannan manhaji cewa suna kiran shi al'adul wal insaf wato sun kawo su tabo ne adalci kuma shine insafi in za ka yi raddi ga dan biliya sai ka koda shi tukuna sannan ka yi raddi kaga in kai haka sai ka tallata wancan malami ka ingiza mutane zuwa ga biliya sannan wannan sara ka samu an gane to wallahi wannan manhaji yan suriya da yan yan yan ikwalu musulmi wallahi sun yi shi ne don kariya ga su an gane wannan ko sannan suka yi amfani da wannan hamrul mujmal al mufassal shi ma don kariya ga rumutun sun yi haka ne idan malami yi kariya a nan shan ma yi kariya wai sai ka fassara wannan kariya ka ce shi yake nufi da wani. yanzu misali yanzu mutanen da suke da aqidan wahdatul wujud ai akwai yanda suke mu'amala ga awam akwai inda suke mu'amala da malamai yan uwansu idan cikin junansu ne in cikin malamai yan uwansu ne za su fito su zagi Allah su faɗi kalmomi na rinda in suka zo gaban gama garin mutane sai su fito kamar su ahlus sunna ne to irin wayannan su ma sai a rinka hamlul mujmal alal mufassal su fa aqidar su ne fa sun ce akwai yadda za su yi magana ga gama garin mutane akwai yadda za su yi magana kuma ga ga malamai khawas yan uwansu sannan in shi'a in shi'a suna taƙiyya akwai maganar da suke yi ga ahalus sunna akwai maganar da suke ga yan shi'a yan uwansu to kenan idan ta shi'a ya zagi sahabi a wajen yan shi'a yan uwansu, sai ya yabi sahabi a wajen ahalus sunna sai mu ɗauki wannan bayani na yaban sahabbai sai a fassara wancan shin wannan ka'ida bai da hadari wato su wato su ko suna so su ɗauki malaman salafiya to amma malaman su laifuka malaman su ya lullunku suna da yawa to sai suna so su ba malaman su kariya sai su kawo wannan ha'ida, to sai wannan babban malamin shekarabi sai ya gano su to shi matsalar shekarabi kenan dan shi shek mubin Allah ya masa rahama ya ce shekarabi ayatun min ayatillah fi ma'rifatil hizbiyyin yace wallahi shekarabi wani aya ne daga cikin alamu wani abun mamaki ne da Allah ya ajiye wajen gane yan hizbiya idan sun kirkiro ka'ida kafin ka'idar ta fara tasiri shekar rabin zai fara masa lugude to wannan shine dalilin da ya sa kaga ba sa son shekar rabi amma wallahi shekar da shi da sauran malamai aqidar su daya manhajin su daya ina fata gane maganganun suna da yawa an gane to amma al-muhim dai wannan dan magana da muka faɗa ya kamata ku gane cewa waɗannan mutane kawai masu son rai idan muka samu lokaci ba za mu haɗa muhazara kan sai kudu muhazara hasan banna muhazara ta gazali daga cikin malaman su muhazara kardawi yusuf kardawi za mu kawo muhazara a kidun shi da afkar din shi wanda ya saba mahalin sunna wal jama'a din za mu yi magana don ku san dalilin da ya sa suke ta wannan kare-kare saboda haka su a wajen su farasasu man ahabbtahu zahabun kama zahabul lantar da tarda anhu rasasu su in suna son ka duk laifin ka rubewa suke in ba sa son ka duk dan kuskure in kai sai su murɗa shi su mai da shi shirka yanzu tsakani da Allah da shekara biyu da Kardawi da shekara biyu da Hassan Banna da shekara biyu da Sayyid Kudu dan Allah ka auna suka gani wane ne ya tantance raddi a cikin guda biyu to sai gashi ana raddi ga shekara biyu an kyala babban mai laifi yadda wani mawaki ke cewa gairi janawa anal mu'azzibu fikum ka anna lisababatu mutanaddi wani na yayi laifi amma ni kuke wa azaba a cikin ba ni nayi laifi ba ba ni na karzo mun sai aka bani wani na yayi laifi amma ni kuke wa azaba me na muku ka anna lisababatu mutanaddi kamar ni ne mai zagi mai nadama ban yi laifi ba kun gano ne ko fa ka ma aqulu lakum wa ba amri ila Allah to insha Allah za mu tsaya anan ba dan babu abun fada ba wannan littafi tayyar in muka ce za mu yi nakadi akwai matsaloli suna sun fi goma sha da za a yi nakadi na rashin adalci da kurakuran da ke cikinsa amma wa fi hazal kadar kifaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana mu kuskuren ne sannan shi ma shekara biyu mai kuskure ne zai iya dacewa zai iya kuskure shi ba annabi bane amma a yi masa raddi a ilmance da adalci subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, insha Allah yau ne karshen muhadara da aka shirya insha Allah sati mai zuwa malam zai ci gaba da karatu da Allah